nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa. mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka haɗa da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Amina Buhari auna. talata wanda kuma shirin namu na yau da gobe yana magana ne akan ilimi da fasaha. Za mu yi magana ne akan karancin malamai da ake fama da shi a kasar Najeriya. To koya suke samun kayan aiki? yanzu in ka ce yaro ya kawo sai kai karan ka ko kuma yanzu yana mafi iyayen shi suna zage-zage cewa ai gwamnati kyauta take biya wanda kuma kowa ya sani ba ma materials yanda yadda ya kamata yadda ku wanda malami zai samu ya koyar din yadda kamata kamar yadda ya karanta a inda aka koyar da shi. yake Yusuf wato kasa a satin da ya gabata ne muka fara magana akan halin da malamai ke ciki kuma yau muna so mu kammala. Eh, aikin ga za mu yi kokarin kammala wannan tattaunawa da lawal isa ikara ya gayyato wa mutane da suka tattauna a wannan zauren don mu ji yadda tattaunawa ta so ta kasance. To kuma Yusuf ya yi hira da malami a tsangayar ilimin dattawa domin jin nashi gudunmuwar. Muna kuma tafi da amsoshin tambayar da muka muku a Facebook duk a cikin shirin. Duk a cikin shirin mu na yau. To ai kamun mamu abin nan mu cikin shirin Amina ya kamata mu ji tambayar mu kara tana ma masu saurare tambayar da muka yi musu a makon da ya gabata inda muka ce musu ya kuke ganin za a magance matsalar karancin malamai a makarantun gwamnati sai suka amsa muna da cewar haka. Yusuf amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Muktar Idris dan baba. Kaji kuma an san shi ya ce a rage albashin 'yan siyasa da manyan mukarraban gwamnati sai a ɗauki malamai waɗanda suka cancanta ya kaga wannan amsan nashi. Wai lalle kan kin ga shi ai nashi tunanin kenan. <laughs> to kin ga Ismail Mansar Umar shi kuma ce waye gwamnati ta ɗauki malamai waɗanda suka san muhimmancin koyarwa sannan kuma ta inganta albashinsu. To sai kuma amsa na gaba daga Hamza Adamu Jumba inda ya ce a ɗau ma'aikata sannan a inganta albashinsu da yanayin aikin. Shi kuma Ibrahim Al-Ahmad Muhammad waye. ai ba karancin malamai a makarantun gwamnati kawai dai ba sa zuwa ne. To kaji shi kuma eh, ra'ayi shi nashi kuma kenan. <laughs> To sai kuma amsar Kabiru Abdullahi inda ya ce ɗaukan malamai shine mafita. Zayyanu Bello ya kuwa cewa ya tab gaskiya da wuya a magance matsalar a Najeriya. Duba da yadda abin ke ƙara taɓarɓarewa arewacin Najeriya Allah dai ya kyautata muna. Sai kuma Shamsuddin Bashir Gwaram shi kuma ya ce duk makarantun private su koma ƙarƙashin gwamnati ikon Allah. Mm, nashi kenan. Yahaya ya Yusuf kuwa cewa yayi a ɗauki malamai ga yara birgit sun ƙara karatu amma ba aikin yi. 'Yan siyasa ba su damu da makarantu ba. To Yusuf Halilu kuma cewa ya yi duk wanda ya graduating ya zama dole sai ya yi service sannan kuma a dinga tura duk wani dan service zuwa ga makarantu. To ai lalle ai dama. Amma kamar dai tsarin kenan. Eh dama tsarin kenan sai dai kin san ba a cika bin tsarin ba nake gani kamar. To kin ga Amina shi kuma wannan zunguririyar wasiƙa ya rubuta. Lalle fa sai fa To Malam Salisu Garba ya ce. Magance matsalar karancin malamai a makarantu idan aka kula da kwalejojin horas da malamai makarantu akwai su da dama kuma za a ga cewa sun cancanta haka za su gama karatun a yi buris da su saboda gwamnatin mu ta gane cewar harkar ilimi ba a samun kudi sai dai a kashe mata ya kamata gwamnati ta duba ɗalibai masu hazaƙa a kwalejojin horaswa da makarantun jami'o'i suna ba su aiki ta haka kawai za a iya magance matsalar karancin malamai a makarantu. kuma amsar Hawa Usman Aliyu inda ita kuma ta ce ta hanyar ɗaukan sabbin malamai waɗanda suka zama ƙwararru akan aikinsu. To kin ga ai wasikata ta yi kusanci da ta Ismail Mai Basira wanda ya ce ɗaukar sabbin malamai kamar yadda aka yi a jihar Kaduna a tabbatar da kuma sun gama makarantun jami'o'i ko kwalejojin koyar da malamai domin mu samu yawaitar malamai masu inganci. To Abdul Jabbar Adam kuma ya ce ina ganin kyautata musu ya kamata a fara yi kafin a kai ga ƙara wasu saboda kar a dinga tafiyar biri a yashi Allah ya kyauta to ina ga dai akwai gaskiya cikin wannan magana ne da yake faɗi ko. To ba mamaki to ai ga shi kuma Abdullahi Lawal Daura cewa yayi yana kyauta zaton idan aka mai da makarantun gwamnati suka koma masu zaman kansu to za a samu canji. To sai kuma Yahya Dahiru inda shi kuma ya ce matsalar karancin malamai ai daga gwamnati ne domin su ne da alhakin daukar ma'aikata kuma akwai mutanen da suka gama karatun da yawa. To shi kuma Kabiru Shehu cewa salam yau da gobe daga malamin makaranta to wallahi malaman makarantu su suka fi kaskanci a cikin al'umma saboda rashin inganta albashinsu da sauran haƙoƙinsu. to kaga musa aliyu bako kuma kamar ya ji maganar malam kabiru shehu eh. ya ce inganta albashinsu shine mafita to shi kuma Muhammad Mustapha Madina Daura cewa ya salam yau da gobe a gani na ya zama dole gwamnati ta rika ɗaukar malamai duk bayan wasu lokaci zuwa lokaci. To Yusuf barin karanto mana amsa ta ƙarshe a yau daga wurin Adamu Almahdi inda ya ce dole gwamnatoci su ringa biyan malamai albashi mai tsoka. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yusuf yanzu kuma bari mu liƙa zauren muhawarar mu domin jin ƙarashin tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra mana da malamai. malam ya kake ganin yadda za a yi a shawo kan maganar horo na yara wanda da an saba a makarantu za a yi ta dukan yara da bula da shirinsu yanzu zamani ya zo ana maganar doka ne yawan dukan kananan yara don kare musu 'yancinsu da shauransu gashi kuma hannu ɗaya ana ganin wannan hanya ce ta horo da ake ladabtar da yara eh, to gaskiya ko a da daɗi mun san cewa wanda ya ce sauke kayanka bai zama gyara kayanka bai zama sauke maraba ba ko a dadi wanda ka ga ya ganka a hanya kana aikata wani abin da ba daidai ba idan har ya tsawata maka mai son ka ne balantana malamin ka wanda in ɗalibi ya riga zo makaranta ka ma fi ma shi ba in ya koma gida wannan shine yake yake karkashin iyayensa to ni ina ganin ba dokan gaskiya a nawa ba ta yi ba saboda babu yadda za a yi a ce yaro an bashi dama bayan malami ne kamata a ba shi fawa eh, eh, eh, akan ɗalibi a ce kuma an ba ma ɗalibi fawa akan malami ai akwai gyara a wani al'amarin idan aka tattara kalubale da kuke labartowa menene tsantsa kuke da bukata wajen ganin an inganta maganar koyo da koyarwa gaskiya ana bukata abu guda uku wanda insha an yi su to ko dai ba a samu gyara gaba ɗaya ba za a samu kashi saba'in a cikin ɗari na farko a gaggawan karo malamai saboda gaskiya wa'inda suna shan wahala ya za ka haɗa ko gona ne a ce ka ɗauki mutum ɗaya ka bashi kuya ɗari biyu ai ka san cewa baka mishi adalci ba ko da kwadugo yake yi banzana a ce ka ba mutum rai daya mutane sama da ɗari biyu gaskiya tsakani da Allah ka ba shi aikin da in ya koma gida ma sai an yi da gaske zai iya dawowa gobe dan ma dai mutane sun riga sun san suka ba amana ne amma da an ka kwanta ba za ka iya tashi ka dawo ba akwai yadda ka ga mutane yan eh, eh, uwana nan suke kawo maka misalai da irin abubuwan da muke gudanarwa a harkar koyarwa kalubale na farko kenan wanda in aka samu gyaran shi to za a ƙara samun za a fara samun sauki sannan kalubale kalubale na biyu shine a yi gaggawan gyara ajujuwa na inda za a expanding din wa'innan ɗaliban ya zamanto cewa yan uwa na farko akwai cutarwa na shakan numfashi na tsakaninsu in sun yawa to yawan su zai iya haifar ma da yaro wani cuta don wani dan yaron yana da cutar da wani baya da shi to amma in ya zama to ba su da yawa an ɗan rarraba su to abin zai zo da sauki iska mai daɗi zai rika shigan su su rika ƙara samun lafiya to amma in dai har gwamnati ta iya bakin kokarinta wajen ƙara yalwata ajujuwa da birane da ƙauyuka duka ya zama tun da duka rai ɗaya ne kuma ana ana ana shugabantan al'umma ne baki daya to gaskiya shi ma kalubale ne wanda an samu sauki ta nan gurin za a samu saukin al'amarin a ƙarshe kana da shawara da kake ganin ya kamata a duba gaba ɗaya ko dai bangaren malaman ko ɗalibai ko iyayen yara ko ko ita makaranta ko kuma a ce ma ita hukuma a game da wannan magana ta koyarwa gaskiya ni shawarar da nake son bada abu ɗaya ne zuwa biyu na farko shine akwai abubuwan da akwai abin da ake karba shine kudin PTA a hannun yara gwamnati ta zo ta ce ta kashe kudin da iyayen yara ke biya iyayen yara suke bada wannan kudin da shi ne ake gangantawa in ba alli in ba in ba abin da za a gyara allo da dan wani abu ake ake to yanzu in ka ce ma yaro ya kawo sai kai karan ka ko kuma yanzu yana ma iyayen shi zo suna zage zage cewa ai gwamnati kyauta take biya wanda kuma kowa ya sani ba ma materials din yanda ya kamata yanda ko wanda malami zai samu ya koyar din yanda ya kamata kamar kamar yadda ya karanta a inda aka koyar da shi to babu wayannan to idan gwamnatin da ta ce ta kashe wannan abu ya kamata ta sa ido a kan wannan tallafin da ta cire ta dawo da shi makaranta dan malamai ya zamanto suna da ainihin abun aiki a hannunsu na yadda za su sauke nauyin da suka ɗauka. malama yanzu an kai wani jalli da ake ganin kamar malanta wani guri ne wanda yake da mafaka kawai in an rasa aikin da za a yi kamar yadda kika faɗa ke kuma kin je cikin koyarwa sai kika gano cewa ma abin da kika sare ki gani ba shi bane saboda karatu ya sire miki me kike ganin hukuma za ta yi wanda zai sa sha'awa koyarwan ma ta dawo jikin ki cewa za ki ci gaba da koyarwan cikin jin daɗi. Ni da yanzu shawaran da zan bada shine gwamnati ce kyakkyawan kulawa da tsari ta kawo kayan aiki a inganta ilimi a inganta albashi da ake magana yadda malaman za su ji daɗi. An ce za a biya naira dubu talatin mafi karanci ba ke ganin dubu talatin mafi karanci ya yi musamman kila tun da dai ke matakin kyawu wuce nan kuɗin za su ɗan haura. dubu talatin ne zai maka me zai maka suna cewa ma ba za su biya ba ko ba gaskiya ba kenan yanzu da za a yi wani tsari ta yadda ku malaman makaranta albashin ku zai zo da fifiko kamar inda ake ba yan bangaren ma'aikatan mai da sauran gurare masu gwabi kila ki dada miƙe kafa a bangaren koyarwa sosai kuwa inda za a inganta ai dole miƙe kafa amma yanzu me babban matsala ke a bangaren koyarwa to ni dai babban matsala babban matsala na a harkan koyarwa ina so gwamnati ta kula sosai game da harkan ilimi yara a kawo enef malamai muna da matsalan malamai gaskiya da ni inda nake mamu uku ne gaba daya a makaranta gaba daya a makarantar mu uku ne ajin da nake yara nake da shi sama da ɗari biyu a aji to ya zan yi da su arga wace malam menene kake ganin da zama maslaha akan matsalolin da muka tattauna ana fama da su a bangaren koyarwa to gaskiya abin da nake ganin zai zamto maslaha shine gwamnati na farko kamar yadda ta ce ta ɗauki ilimin da gaske za ta yi Shi ne na farko malami ya gane cewa shi wani mutum ne mai daraja idan ka dubo lokacin kamar yadda malaman mu suke gaya mana idan da malami ɗaya ya zo unguwa za ga ɗaliban shi sun fito daga gidajen shago a ah, ina wuni malami na gajiya dalili gwamnati ta ba shi wani karfi da wani kima wanda mutane suna girmama shi iyayen yara su girmama shi ɗalibai su girmama shi yanzu ko babu wannan a tsakanin malamai wani ma za ka gani yana ɗaukan kamar kai gwamnati ta ɗauki ka tana ba kuɗin banza ne dan akwai wanda ya zo yana wani abokina yana ina magana da shi ke gaya mu wani abin da baban wani yaro ya gaya mai ya sa ya ji kwata-kwata baya sha'awan koyarwa sai yanke to shi ya dauke koko dan shi kake yi kuna ganin yanzu ko wani abu da kuke bukatar gwamnati da za ta yi za ta hura muku sha'awa a cikin ruhin ku na game da ci gaba da koyarwa nan gaskiya akwai misali shine na gaya maka a ɗauki malami mutum mai daraja dan idan gwamnati ta daga yanzu misali ko takardar nan gwamnati ta dauka ce wannan abu mai daraja ne don mutane za su daraja shi ko ba haka ba to idan gwamnati ta ɗauki malamai da daraja dan ni kuɗi ba damuwa na bane a harkan ilimi ya zamto cewa abin da kake akwai mutunci a cikin mutane suna ganin mutuncin ka to amma kawai gwamnati ta mai da malamai kawai yanda ka san wani abu kaman ba su da wani kima sosai a gurin mutane dan zaka ga malami irin wanda da zai ce ai kaza zai ce ai kaza ai kaza yanzu ko mutane ba su ɗaukar malami a matsayin wannan suna ɗaukar shi da shi da mai yawo a titi ma ɗaya ne saboda na ɗayan da ko aure ka je ka nema misali a matsayin ka a ce ai malamin firamare ne albashin shi nawa ne kaga wannan wani abu ne da zai sa kana mallanta ka ji abun ba zai maka daɗi ba in misali kana so abun naira biyar za ka sai an kace a bani kaman jama'a ina ai sai wata ta yi kaga ko akwai ana gwamnati ta kawo irin kaman ta kirkiri wasu allowances wanda za ta ba malamai ɗaya na biyu sannan ya zamto cewa kayan aikin na fada aka ce an kawo gaskiya ba su zo ba in ma an kawo din ba su zo makarantu ba maganan Allah dan na ga yamka akwai maganar da an kawo mana lida guda 40 ne ana maganar ko yara 200 ne ko 100 da wani abu ta yaya za a yi ka ce kuma sannan an kawo shi ne ka aje in za ka koyar da yara sai ka ɗauko ka rarraba musu in bayan ka gama ka da su to bayan yaran ka kawo duk abubuwan da ya kamata ka kawo wani in ka tambaye shi gobe ma zai ce na mance in ka ba shi ridin yi sai ka ji ya ce ai malam ni ban da littafin a ƙarshe wani sako kake so ka aiki wa mahukunta da ya kamata su kalla dan a inganta bangaren koyarwa to gaskiya sakon da nake so kamar yadda na faɗi ɗazu gwamnati ko ko mahukunta su duba ilimin nan da gaskiya tsakaninsu da Allah shine ya zamto cewa sun ba shi fifiko sun ba shi kula ko ko luran su ya dawo zuwa gare shi sosai don idan aka samu ilimi to ana sa ran kyakkya ko aka samu eh, ingantaccen ilimi ana sa ran al'umma na gari to kuma ilimin nan babba zai samu ba sai da malamai ingantattu shine zamto abubuwan da malamai suke bukata ana iya ayi musu amma za zo kana malami kana fama da bashi kana fama da zaga wani ma yanzu misali ne a cikin kuɗi na da nake biya ina biya sama da kusan dubu ɗaya ne a sati ko kuɗin moto na zuwa gura ki duk sati in ka lissafa nawa nake kashewa banda misali kamar na ga in zan koyar da yara zan je in yi photocopy reading passage inda za mu karanta sannan in rarraba musu in ce su je gida da shi bayan mun yi aji su je gida su bi bita shi saboda gobe in sun zo in gane cewa menene matsalar tunda ana so a koyar da su karatu a koyar da su turanci to in ka lissafa irin wani abubuwan nawa kake gani gaba ɗaya kake samu a watan za ga ba wani abu ne sai dai kana yi saboda Allah kuma mu abin da zuciyar mu shi sa muke amma gaskiya gwamnati ta ba da hankalinta sosai bisa kawo kayan aiki sannan kuma su malaman ya zamto an inganta musu Gudun irin yanzu misali ka kamar in maganan harkar lafiya dinnan ya kamata a ce malamai suna cikin irin wannan tsarin duk malami a ce an sa shi a cikin NHIS din nan zai iya zuwa in kana da iyali ka kai su asibitin gwamnati ka dan biya kuɗi dan kalilin to yanzu misali akwai malamin da ya gaya min matan shi ta samu lalura abin da ya biya kusan naira dubu saba'in da wani abu ne albashin shi kuma naira dubu talatin da wani abu ne sai da ya ci bashin bashi in an biya wata biyu ma ba zai iya biyan albashin um, ba zai iya biyan wannan wannan bashin ba to hankalin shi ya tashi sai yake ce mun gaskiya wannan ba aikin yi bane zan bar shi nace malam kai hakuri ai an ce magana yace ko ba minimum wage ba ko me idan akwai abin da ya minimum wage ya kamata gwamnati ta yi malamai dan in ana magana ma'aikacin gwamnati na gaskiya na hakika to shine malamin makaranta to muna godiya Allah ya saka ah, wannan tattaunawa ta musamman akan maganar inganta ilimi tare fatan Allah ya sa mahukunta su ji kuma a dauki mataki don a gyara bangaren ilimi To a gaida Isa Lawal Ikra da wannan tattaunawa masu saurare har yanzu dai ana tare ne da shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC amma mu shakata da wannan. To gara ku yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah rana, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. ‘Yan yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. Allah ke so. Kwai ci gaba mai amfani, kwai ci gaba mai amfani, kwasan ganshi mai kyau har kwasan aiki mai kyau. Mun girma idan kun yadda gobe. To Amina kin ji wannan wakar ta eh, ɗan dan Maraya Jasko eh, yake magana ilimi. To yanzu bari mu je ga wannan tattaunawa ta musamman da na yi da Dr. Muhammad Shehu Hussaini na tsangayar ilimin dattawa da ke Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. To a likita za a ga cewar akwai karancin malamai a makarantu da suke na gwamnati musamman idan aka ɗauki matsayi matakin firamare matakin sakandare kai hasali ma har makarantun da suke gaba da sakandare a Najeriya. Menene ya kawo wannan matsalar? jama'a salamu alaikum na farko abin da ya kawo wannan matsalar shine rashin biyan malamai kuɗin da ya kamata domin duk lokacin da ya kasance a ce shi malamin makaranta abin da yake samu ba isasshe ya biya bukatunsa da dukkan ɗawainiyar iyalinsa ta ga dole mafi yancin al'umma ba za su je su karanci wannan fannin ba da yi ce na biyu akwai kayayyakin aiki da ya kamata ce an samar a makarantu na wanda babu babu walwala babu gidaje babu abubuwa da dama sauraya daga cikin manya-manyan abubuwan da ya jawo babu kwararrun malamai a makarantun gwamnati to ana iya cewa kenan waɗannan jami'an gwamnati ko kuma ainihin ita gwamnati kullum takan fito ta ta ikirarin cewar tana biyan albashi waɗanda yake mai tsoka tana kyautata kayayyakin karatu to wannan maganganu ana iya cewa kenan ba gaskiya bane kenan gaskiya wannan magana duk labari ne domin akwai makarantun da muke da su na firamare da sakandare a cikin al'ummarmu wanda za ka je ka tarar cewa kusa kuta malaman da suke ciki na gwamnati mutu na hakika ba su mutane guda biyar ba yan temporary wadanda mutane da ake ce musu kuɗin contract wanda ba kai su ne kamar aƙalla sun kai ashirin ko talatin to duk lokacin da ya kasance a ce shi ma'aikaci baya iya samun abin da ya kamata su ba ne mai da hankali akan aikin ba shi sa kwanakin baya ma wata hukuma har ta yi nazarin akan cewa idan aka ɗauki mata mata za su mai da hankali su koyar domin su ne za ga sun zauna tun daga farkon makaranta har zuwa ga lokacin tashi idan aka ɗauki namiji wanda ya kasance ba a ba shi abin da ya ishe shi da kiɗa kansa da iyalansa to kaga dole ne ma hanyar da zai je dinga ci da iyalan nashi yana za ga da daga cikin sa su kabu kabu wa'an za su wani kasuwanci wa'an kuma suna su wani abin da dai ba shi ya kamata su ga a nan lokacin sun raba hankalin su kenan To baka ganin cewar su abinda gwamnati ke cewa suna yi kila su ma malaman saboda rashin ingancin su ne ba su san abin da suke yi ba shi yasa gwamnati ba ta mai da hankali ta damu da su ba. A wannan ba zai zama dalili ba domin idan har na ɗauke ka aiki na tarar baka ya ce ya kamata ko in koya ma da ya kamata ka yi kuma ɗauko wanda zai yi wanda ya iya din. matukar zan ba shi ka. shi yasa za ga ake samun matsala daga malaman makaranta musamman na firamare da sakandare idan ka tara su kusan kashi ɗayan su kashi saba'in da biyar masu neman aiki ne daga zarar an yi an yi advertisement na wani aiki za ga sun tafi domin ba su gamsu da wani aikin da suke yi ba amma da za ci gwamnati za ta kawo masa duk abubuwan da ya kamata akwai albashi mai kyau akwai kula da lafiyarsu da na iyalan su. akwai kula da makarantun su ma kansu yaran nasu to lalle lalle za kowa zai mai da hankali akan harka aikin da yake yi kuma sannan a ɗauki ƙwararrun daga. To da dama ana ganin cewar malaman nan da ma suke ikirarin cewar suna aikin gwamnati amma za a ga cewar sai a je makaranta sai a ga ba malami ko ko akwai darasin da ya kamata a ce ɗalibai sun yi amma mafi akasari za ka je ka tarar da makaranta da ya kamata a ce akwai malamai goma sha biyu sha kaza amma sai ka je ka tarar da kila malami ɗaya ne ko biyu suka zo ko kuma jami'an makarantar kaɗai ke zuwa to wannan matsala ba ka ganin tana da daga cikin abu ne ke ta'azzara rashin samun malamai a makarantu? To kaga wannan shi na cewa shi gwamnatin ba da take ba. Domin akwai abin da ake kira supervision idan har za a sa ido a kan su malaman za su abin da ya kamata idan ya kasance a ce akwai supervisor a makaranta akwai ta lea sannan akwai ta a state wani za su ringa suna sa ido a gaban da malaman suke yi lallai ba za su dakatar ba malami a makaranta ba to amma saboda ita ma gwamnatin daga sama har ƙasa magana kawai ilimi faɗa aiki a baki domin inda da gaske aiki kamar yadda ka duba makarantu masu zaman kansu za ga malaman su ba su kai malaman gwamnati kwarewa ba amma saboda akwai kula shi ne makarantar yana kallo waye shiga aji waye bai shiga aji ba yau mai aka koyar gobe mai za a koyar jiya mai aka koyar to za ga kowane malami ya shiga tetayen yana yin yana yin aiki yadda ya kamata amma wannan bai zama dalilin gwamnati ba ta ce saboda malamai ba kwararru ba ne ba sa ido akan abin da suke yi ba laifin gwamnati ne ya kamata inganta harkar kula da yadda ake koyarwa a makarantunmu a kasance akwai supervisor da sai kula kuma kowane ne idan ya yi ba daidai ba a hukunta shi to amma saboda kawai ba da kilimin da mahimmanci ba za ka ji ko dan siyasa ko wani abu yaro da ya taya ta harkar neman zaɓe aka kafa gwamnati zai ce a a bashi koyarwa ko dan titin din ne a a bashi to kaga wannan shi ya nuna cewa ba da gaske ake ba wanda gwamnati gaskiya ba ta mai da hankali ta kan hankali ilimi ba a ƙasar mu gaba daya To ai likita za a ga cewar da dama ma waɗannan da kake magana wanda ke ake kiransu a turance masu binciken nan ko kuma masu bibiya supervisors kenan ko da dama an ce akwai waɗansu da ake haɗa baki da su malaman suna ba su abun goro sai kar su je so that eh, sai kar su je saboda kada a duba a ga cewar ba sa nan ba sa aikin su to kusan za a iya cewar kenan watan wannan ya ta'allaka kenan ga su waɗannan supervisors ɗin kenan? Ƙwarai eh, ai ya kamata a ce ita ma musamman ai su supervisors ɗin ba su kaɗai ba da su ma akwai masu kula da su. Ai mataki mataki ne akwai a NEA akwai a zone sannan akwai a state to ya kamata a ce kowa wanda aka shi amana ya rike amana ta yadda ya kamata kuma su hukumomin gwamnati su samu damar da za su dinga suna bibiyar abun da yake kula. duk mutumin da aka bashi aiki a tabbatar ya yi aikin idan shi ma aka bashi agabe ya kamata a hukunta shi to amma an zo wani lokaci ne wanda za a bar mutane ke abin da suka ga dama kusan doka bata aiki akan waɗansu sai akan waɗansu duk shi ya ja mana harka ilimin cikin babbare kuma a gaskiya fi na idan ka je ka ga makarantun mu sai ka san da gaskiya ba daga gwamnati take da domin ka je ga ajujuwa wani za ga yara ɗari biyu yara ɗari hudu malami guda ɗaya za a wani malami ya koya musu dama malamin ma yana Ina fama da karancin koyo da koyarwar na harkar koyarwa da bai ya yi course ba kuma gwamnati ba ta tura shi course irin training da ake wa malamai za a ga mafi yawancin malaman da ake turawa ba ana tura su don su koyo a ana tura su don su samu wani abin da ake ganin zai amfani rayuwarsu kamar dan kuɗin da ake bayarwa na alawan da sauransu to gaskiya sai ta lahi muna da aiki ga a gaban waɗanda kowa da kowa sai ya tsaya ya yi aikin sa yadda ya kamata kafin za mu cimma. To dokta idan na fahimce ka watan waɗannan bayanai da ka yi baki ɗaya kana nuna cewar kenan ainihin matsala ta ƙarancin malamai ko kuma matsala ta rashin ingancin malamai ko kuma matsala da dai ta shafi watan shi kan shi ilimi a Najeriya baki ɗaya watan matsalar ta samo asali ne daga rashin daga rukun sakainar kashi da gwamnati ke yi kenan a bangaren ilimi? kwarai kuwa da gwamnati sannan kuma da al'ummar gari eh, gwamnati za ta mai da hankali ne ta dauki abin da gaske a dauki malamai kwararru sannan a samar da yanayin karatu mai kyau sannan kuma a ringa bibiyar abin da malaman suke koyarwa sannan a wayar da mutanen gari su ma hankali a kansu gane cewa makarantunan da 'ya'yan nan fa nasu ne idan aka yi abin da ya kamata su zai amfana to da mutanen gari kasance su ma suna sa ido akan malamai akan abin da suke yi suna koyar da yaran ko ba da su sannan duk wanda aka samu da laifi ko da wane ne ko da kuma dan waye ko matan waye ya kamata a hukunta shi amma daga zarar an bari ba a hukunta mutane kowa zai abin da ya ga dama sannan kowa ya dauka cewa ba kasa za su gabatar da ilimi ya kasance a ce duk malamin da za a dauka koyarwa tun daga firamare har zuwa sakandare ya kasance a ce yana da takarda da ya kamata a ɗauke shi yana da ƙwarewar da ya kamata ya koyar sannan kuma a ringa musu bita lokaci bayan lokaci akan yadda ake koyarwa a ajujuwan namu matakar haka za a yi ta insha Allah za mu samu abin da muke bukata wajen harkar ilimi a ƙasar mu Najeriya. To likita masana na gani cewar mafi akasarin wannan matsala baya ga ainihin samar da kayan aiki da yake da mahimmanci a makarantu baya ga kuma samar da malamai da yake da mahimmanci to akwai matsala ko kuma malamai da dama suna kuka akan albashi ko kuma waɗansu alawas alawas da ake badawa ba sa samun su wannan magana kana ganin tana daga cikin abin da ke ƙara mai da ilimi baya ko ko akwai wani abu akasin haka. Sai kuwa idan ka tuna tun da dawo mu wannan demokradiyya daga 1999 zuwa yanzu mutane suna ta kira yanzu a gyara constitution za a gyara constitution amma har yanzu babu a samu wani mutum ba ko gwamnati ko wani su ma su kira kan ya za a cinye tsarin gudanar da makarantun nan makarantun firamare din nan suna da ƙarƙashin ƙananan hukumomi to har yanzu ba a yi kira ba yadda za a mai da su bangaren sakandare ko bangaren wani abu misali za ka je ka tara a wani gari a wata ƙaramar hukuma ga mutanen garin nan babu malamai 'yan garin maimakon a ɗauko 'yan wata ƙaramar hukuma da ke kusa da su suna koyarwa domin a cimma wannan burin sai gaskiya a ba 'yan garin mu bane sai da ɗauki 'yan garin mu sai a ɗauko waɗanda wannan abin ba ma shi karanta ba ake bukata a kai suna ta farko ni kiran da nake yana da kyau a kasance a a cikin wannan kiraya da ake yi wajen gyaran tsarin mulkin Najeriya a sa ɓangaren ilimi shi ma a ciki inda za a duba gudanar da makarantun firamare da koma hannun gwamnatin jiha ko kuma ta koma hannun yanzu a kula da shi domin a yanzu za ka je ka tarar cewa malamin firamare an mai promotion zuwa matakin albashi na gaba yau shekarar ta biyar amma bai taba amfana ga wannan promotion da aka yi ba to kaga taya wannan mutumin zai zai mai da hankali ya ba da gudunmawa wajen wajen wajen koyarwar da a cikin kashin jihar ne za ga cewa jihohi sun fi kula da harkar ilimi aka tsana hukumomi To, Dokta, su kuma ta wani bangare kake gani su kuma al'umma za su ba da tasu gudunmawa tunda za ka ga cewar kamar kasashe da suka ci gaba al'umma suke duba makarantu su tabbatar da cewar an yi abin da ya dace ba wai gwamnati ba amma akwai akasin haka a kasashen afirka ta ya kake ganin za a iya magance wannan matsala al'umma su dinga ɗaukar ragamar shirye-shirye ko kuma ragamar duk wani abu da ya shafi makarantunsu na 'ya'yansu a ina a yankunansu. Ita eh, eh, mu za kamar mu misali a garinmu na gama a garinmu na dama da ke kano a karamar hukumar nasarawa mun kafa kwamiti na ilimi wanda kwamiti na ilimin nan ya sa ya sa ido akan yadda ake gudanar da harkar makarantun firamare da sakandare a garin gama an samu mutanen gari da suke ba da gudunmawa wajen sayo yara littattafai wajen sayo yara eh, uniform wajen biyo yara kudin makaranta kuma kwana-kwanan nan wani dan garin ma ya zo gyara mana wani aji na makarantar sakandare da ke cikin garin gama saboda haka ya taimaka sosai sannan akwai kwamitoci da ake yi da ake kiran su sdmt wanda wannan kwamitin na mutanen gari ne da masu ruwa da tsaki da mata da kowa na garin da suke tattaunawa akan ya za a inganta wannan makarantun wajen ba da gudunmuwa lallai lallai da mutanen al'ummar gari suna da rawar da za su taka wajen taimaka haɓaka ilimi a ƙananan hukumominsu da unguwanninsu wajen kafa wannan kwamiti na sdmt na kafa kwamiti na tbmc da kuma na pta waɗanda su a nan kwamitocin su za sa ido akan shin malaman ma suna zuwa wa ya kamata ya koyar ya kamata ya koyar sannan ana yin abin da ya dace ko matakar sun ga ba daidai ba ya kamata zai sanar da hukumomi akan wani abubuwan da yake faruwa domin a gyara. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu yau Mr. Jonah Cummings tare da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa Yusuf Aliyu Harande ni Amina Buhari a wani daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.